Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ana cigiyar wata budurwa da ta bar gida da niyya zuwa ganin wasu mawaƙan Kannywood. safiyar yau tsohon fitaccen mawaƙin nan na Kannywood Mudassir Kasim wanda ya shura a duniyar waƙa a masana'antar ta Kannywood tun a cikin shekarun 1998 har zuwa gefen shekarar 2007 ya fitar da wata sanarwa ta cigiyar wata budurwa da ta bar gida a Kaduna da niyyar zuwa ganin wasu mawaƙa na Kannywood har yanzu babu ita babu labarin ta Mudassir ya wallafa a shafinsa hoton yarinyar gami da rubuta cewa Muna cigiya, sunan da Karimata Abubakar, shekarunta goma sha bakwai. Ta bar gida daga garin Kaduna da niyyar ta je ganin wasu mawakan Kannywood ba tare da sanin iyayenta ba. Don Allah duk wanda ya ganta sai a kira wannan lamba ko kuma a tuntuɓe ni mu da Sirkasim ta lamba ta. Sifili takwas sifili uku shida ɗaya tara sifili sifili sifili uku. Kai tsaye, don Allah a taimaka. Sifili takwas sifili uku shida uku hudu takwas sifili tara sifili. A taimaka da yaɗawa. ko da dai bai bayyana sunan mawakan da aka ce yarinya ta fita da niyyar gani ba tunda dai abokan sana'ar suka fara taya shi ciki ta wannan baiwar Allah ta hanyar sake wallafa sakon nan shi tare da fatan za a dace ba shine karo na farko da 'yan mata ke baro gidajen iyayensu da niyyar ganin wani dan fim ko mawaki ba wasu da sanin iyayen wasu kuma babu sanin su wanda babban illa hakan shine a ƙarshe sukan faɗa hannu wanda ba na garba a zo ana zance da karkata kai ko da yake a dakam an sami yan fim da mawaka na karɓar baki kai tsaye wanda hakan ba karamar banda ya haddasa a cikin harkar ba amma a yanzu da ake tsorar dokoki mafi yawancin yan fim din kan guji karɓar bakuwa musamman mace sai da salewa wani babba nata domin gujewa faɗawa matsala sai dai kuma akwai masu sojan gona ga 'yan fim ɗin da mawaƙa inda suke buɗe shafuka na sada zumunta da sunan 'yan fim ɗin suna yaudaro mata har su zo inda suke don cimma wata manufa su. ga waɗanda ba zo ba kuma su yi ta tura musu abin duniya wanda hakan ya zama ruwan dare a shafuka na sada zumunta da fatan Allah ya bayyana karimatu ya sa ta faɗa hannu na gari amin